Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da wannan lokaci ga masu tambaya cewar sun manta fast press ɗinsu na metamax kuma suna testnet a ciki to ga yadda mutum zai bi ya dawo da fast press sa yadda mutum zai nemo fast press sa ko da ya manta shi a cikin metamax sa. to kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa yadda za ku samu sababbin bidiyon mu da zaman mun ɗora to da fari za mu zo mu shiga kan metamax ɗin kuma musamman yanzu saboda ga yanayi na wannan satoshi ko da ake magana to dole akwai a ciki akwai metamax da za a yi amfani da ita mutane za su yi amfani da metamax to a wannan bangaren to dole mutum ya kamata a ce ya san komai nashi da ya shafi metamax din kai ya manta komai ya zamto komai na rike da shi daga kan password zuwa fastpress ɗin mutum ya zamto bai da matsala da su to ga yana yanzu muna jira metamax din ta gama ta riga ta gama buɗewa tukunna da zaran ta gama buɗewa yanzu nuna da yadda mutum zai nemo wannan fastpress da kuma yadda mutum ma zai shiga ya je ya canza password nashi na metamax ku ci gaba da kasancewa tare da channel ɗinmu mai suna crypto web 3.0 tv to ga yana muna ɗan jira ta riga ta sa buɗewa ne

Yawa to gashi yanzu mun shigo cikin MetaMask ɗin mu ta riga ta bude, To da fari za mu zo mu taɓa nan option din nan. To bayan mun taɓa option sai mu taho mu taɓa settings. To bayan mun taba settings yawwa to gashi nan yanzu sai mu ce ya taho security and privacy sai mu ce ya taɓa shi. yawa to gashi nan bayan mutum ya taɓa nan idan mutum yana buƙatar zai canjin password ne sai mutum ya zo ya shiga nan wajen misali idan ka shiga za su tambaye ka ka sa musu tsohon password ɗinka to idan ka sa musu tsohon password ɗinka sai ka taɓa confirm da ka taɓa confirm a next step za su baka damar canza za su buɗe ma wajen creating new password sai ka sa ka daɗa confirming ɗin shi a ƙasa shikenan ka creating sabon password to idan mutum ya manta password yana so ya canza password ɗin shi yana tunanin ya yi amfani da shi ko kuma yana yi son ya canza hanyar da zai bi kenan to yanzu za mu koma baya sai mu tafi taho kan gashi reveal secret recovery phrase ɗin nan sai mu shi to yanzu idan mun taɓa shi shi ma ga shi nan ya ba mu damar mu sa password ɗinmu tsoho na da to idan mun sa password ɗin yanzu haka sai ba mu damar mu taɓa next bayan mun taɓa next sannan sai kai mu can inda za mu je mu ga wannan recovery fast press ɗin namu to yanzu za mu sa password ɗin yanzu yanzu shi nan na sa password dina na sa password dina na sai na taɓa next to shi nan yanzu sai na zo na taɓa nan idan mutum ya zo taɓa nan ɗin ba wai sau ɗaya zaka taba danne shi zaka yi idan ka danne shi zaka ga nan wajen wajen key din nan yana tafiya da wani abun nan haka to sai ya gama cikewa yayi ya cycling wajen yayi sannan zai buɗe maka to yanzu misali bari mu danna yawwa kun gani to gashi yanzu ya buɗe to yanzu ga recovery passphrase ɗina nan sannan mutum zai iya zuwa ya taɓa kan QR code in ka taɓa QR code gashi shi ma to wannan QR code ɗin MetaMask ɗin yawwa gashi nan kuma za ka taɓa gashi nan za ka iya ka ɗauki wannan QR code ɗin ka ɗauke shi hoto a waya duk sanda za ka ke neman recovery passport ɗinka da ka haska shi zai baka su idan ko ba za ka ɗauke shi ba za kuma ka iya ka ɗauke shi ka ɗauki na text ɗin wanda za ka rubuta wanda yake a rubuce saboda dai ya zamto komai naka yana safe misali ga wannan ka ɗauki wannan na rubuce sannan ka ɗauki na QR code ɗin to duk wanda ka ɗauka lafiya launi baka da matsala a kan shi insha Allah ka je ka adana shi ba baka da fargaba akan metamax ka komai zaka yi da ita amma dai ba a buƙatar wannan abunan fast press ɗin ko QR code din ka bayyana shi ga al'umma saboda idan ka bayyana shi idan har zaka yi amfani da wani da ita wannan metamax din ka sanya kuɗinka a ciki ko ka sanya wani asset ɗinka a ciki to sunan shi ba naka ba ni ma yanzu da ne wannan bidiyo ɗin duk da ban sani ba wani lokacin ma idan mun zo yin screen record baya nuna wannan fast press din ko da mun shiga wajen yana nuna mutane duhu ne to idan ma bai nuna duhu ba ko da ya fito dama ni wannan ba wai asalin amfani nake da ita ba na amfani ta ne domin na yi wannan bidiyo din insha Allah to kada dai ku manta ku ci gaba da kasancewa da channel mu mai suna crypto web 3.0 tv kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa yadda za ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora